don sallolinsu ko ciyarwarsu. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ya kai wannan manzo kada dukiyar munafukai da ‘ya'yansu su ƙayatar da kai kada ka ga kyansu makomar dukiyoyinsu da ‘ya'yansu mummuna ce Allah zai sanya su azaba a kansu ta hanyar wahala wajen tara ta da kuma abin da zai saukar masu na masifa har zuwa fitar rayukansu suna kafirai ya azabta su